This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 16-25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da FM Noma da kuma Dalol FM da Dalol niya. kuna kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi. Grace Alheri abdu ce tare da Sahabo Imam Aliyu. Muke farin cikin sake jan ragamar wannan shirin. Bayan labaran duniya za ku ji takon sakar da ake yi a jihar Nasarawa tsakanin jam'iyyar CPC mai mulki da kuma PDP babbar jam'iyyar hamayya a jihar. sai kuma rahoto kan bukukuwan ƙarshen shekara da aka saba gudanarwa a masarautar jihar borno kamar yadda muka saba kowace ranar litinin war haka ladan ibrahim a yawa zai shigo da rahotannin da suka ɗauke hankalin jaridun najeriya ƙarshen mako mu kuma ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho kafin nan ga sahabo da cikakkun labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ‘Yan tawaya jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun sake kwace wani gari a bayan da suka gwabza fada da sojojin gwamnati. ga mayar ƙungiyoyin ‘yan tawayen da ake kira Saleka ta kwace garin Bambari jiya Lahadi. Shaidu suka ce sojojin gwamnati sun arce daga garin a bayan da aka shafe awa biyu ana musayar wuta da bindigogi. garin bambari mai mutane kimanin dubu arba'in yana yankin tsakiyar kudancin jamhuriyar afirka ta tsakiya tafiyar kilomita 400 cikin mota daga bangui babban birnin kasar a yanzu haka dai 'yan tawayen sun kwaci garuruwa akalla takwas tun lokacin suka kaddamar da farmaki cikin wannan wata na disamba kamar da 'yan tawayen ta salaika ta yi barazanar hamɓarar da gwamnatin shugaba francois bozize wadda ta zarga da laifin kasa aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da suka kulla a shekara ta 2007 a makon jiya kungiyar ta gabatar da bukatu ciki har da neman gwamnati ta saki fursunonin siyasa ta kuma biya sojojin 'yan tawaye kudaden da ta yi alkawarin za ta basu bayan da suka miƙa makamansu yan tawaye suna ci gaba da kame sassan kasar duk da tayin da kasar chadi ta gabatar na shirya taron neman sulhu da kuma kiran da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi na a kawo ƙarshen wannan fada kuma yan tawaye su janye daga cikin garuruwa da suka kama gasar chadi babbar ƙawar mr bozize ta tura sojojinta cikin jamhuriyar afirka ta tsakiya domin su taimaka wa gwamnatinsa gamayyar 'yan hamayya masu sassaucin ra'ayi a masarar ta ce za ta ci gaba da gwagwarmayar nuna adawa da daftarin tsarin mulkin ƙasar duk da alamun cewa daftarin ya samu goyon bayan jama'a a zaben raba gardama da aka gudanar hawa-hawa. a wani taron manema labarai a birnin alkahira jiya lahadi gamayyar kungiyoyin da ake kira da sunan national salvation front a turanci ko nsf a takaice ta ce ta buƙaci hukumomin zaɓe na ƙasar su binciki zargin magudi a ƙuri'ar raba gardamar da aka ƙaddamar ko kuma a kammala ranar asabar a larduna goma sha bakwai cikin ashirin da bakwai da ke ƙasar an gudanar da zaɓen a sauran lardunan ne tun ranar sha biyar ga watan disamba ƙungiyar ikhwanul musulmin ta shugaba muhammad morsi ta ce sakamakon zaben wanda ba hukuma ta ayyana shi ba ya nuna kashi 64 na waɗanda suka kada ƙuri'a sun yi na'am da daftarin a zaben na hawa-hawa a zaben na ranar asabar kuma kashi 71 cikin 100 ne suka yi na'am da tsarin mulkin ana sa ran watakila hukumar zaben ta bayyana sakamakon zaɓe daga yau litinin Dab da fara ziyarar da jakadan ƙasa da ƙasa kan rikicin Siriya Lakdar ibrahim yake yi da nufin gudanar da shawarwari domin kawo ƙarshen yakin basasa da ake a ƙasar yan gwagwarmaya masu adawa da gwamnati sun ba da labarin cewa hari kan wani gidan gasa biredi ya kashe mutane fiye da sittin jiya lahadi an kai harin ne a garin halfaya da ke karkashin ikon yan tawaye a lardin hama in har labarin ya tabbata gaskiya harin zai kasance cikin mafiya muni a yakin da ake gwabzawa wata 21 kenan tun da aka fara wannan rikici ana fargabar adadin waɗanda harin ya ritsa da su yana iya karuwa domin cikin mutane hamsin da suka jikkata an bayyana waɗansu su suna cikin ma wuyacin hali labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Daga Timbuktu ta ƙasar Mali kuma mun samu labarin cewa mayakan sa kai masu zazzafin ra'ayin Islama suna ci gaba da rusa hubbarai a birnin da ke arewacin ƙasar. Shaidun gani da ido da kuma jami'an ayyukan yawon bude ido sun ce a jiya Lahadi 'yan tawaye da ƙungiyar din suka fara rusa hubbaran ta wajen amfani da gatra. A cikin watan Yulin bana mayakan sa kan suka rusa hubbarai masu yawa a birnin bayan da hukumar kula da al'adu da tarihi ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta ayyana birnin na Timbuktu a jerin wurare da suke fuskantar haɗari. Hukumar UNESCO ta saka Timbuktu a matsayin wuri na tarihi a duniya saboda tsoffin masallatai da tarihi da hubbarai waɗansu an gina su ne tun cikin ƙarni na goma sha biyar. musulmi da dama suna mutunta waɗannan wurare amma ansaruddin tana kallon su a matsayin wurare da suka saɓawa addini. Shugaban ƙungiyar masu mallakar bindigogi ta ƙasa ta Amurka da ake kira NRA a takaice wacce ta shahara wajen fifita ikon mallakar bindiga ya ce ƙungiyarsa tana adawa da duk wani shiri na takaita 'yancin mallakar bindigogi. Wayne LaPierre ya faɗa cikin shirin Mid the Press ta tashar talabijin ta NBC jiya Lahadi cewa bindiga tamkar kayan aiki ne yana mai cewa matsalar zub jini da ake dangantawa da bindiga ta dogara ne kan ɓata gari. lafiyar ya soki kafofin yada labarai na amurka saboda kawata zub da jini ta sinima da kuma shirye-shiryen bidiyo na wasannin yara a cikin shirin sanata chuck schumer ya yi bris da kalaman lafiyar sanatan mai wakiltar jihar new york a majalisar dattijan amurka ya ce kokarin hana tarzomar da ake yi da bindigogi ba tare da an kawo batun bindiga ba kamar neman hana kamuwa da cutar sankara ce ba tare da an kawo batun shan ba sigari da ke haddasa ta ba Da ƙarshe a jiya Lahadi a duk fadin ƙasar Afirka ta kudu mabiya addinin Kirista suka yi addu'o'i na musamman domin Allah ya baiwa tsohon shugaban ƙasar Nelson Mandela lafiya. Tsohon shugaban wanda kuma ya sami lambar yabo ta Nobel yanzu ya shafe makonni biyu yana asibiti. Dan shekara casa'in da hudu da haihuwa kuma gwarzon yaƙi da wariyar launin fatan ta ranar takwas ga watan Disamba a kwantar da shi a wani asibiti da ke birnin Pretoria. An yi masa tiyata a mafitsara bayan da tun farko aka masa jinya a huhu. labaran duniya kenan aka saurara to bari mu bude taskar hotonin namu da takun sakar da ake tsakanin jam'iyyar cpc mai mulki a jihar nasarawan najeriya da kuma pdp babbar jam'iyyar adawa a jihar ga wakilinmu zainab babaji Jami'iyyar adawa ta PDP a jihar Nasarawa ta bayyana fargabarta kan matsalolin da bashin naira biliyan talatin da gwamnatin jihar ke niyyar ciyowa a kasashen waje za su haifar wa jihar. Shugaban jami'ar PDP a jihar Yunana Iliya ya bayyana hakan a taron manema labarai da jami'iyar ta PDP ta kira a garin lafiya. Shugaban PDP ya ce, gwamnatin jihar ta gaza wajen shawo kan matsalolin tsaro da samar da ayyukan yi wa matasa. bai cin haka, ciwo bashin makudan kudade har biliyan talatin zai kara dagula lamura a jihar. dalilai da ya sa kira masu neman labarai shine mu shaida wa duniya ababen suke faruwa a jihar nasara bayan mun yi wannan tun watanni hudu da sun gabata mun ga ababen kurakure da gwamnatin nan sun sake yi mu kuma ga ya dace mu kira su mu gaya musu ya zo ya da jihar nan muna nan abinmu a asirince muna managing resources da yake zuwa mana a jihar nasara yau ya zo ya ce kudaden da suke shigowa ba su isa wanda zai ɗiba ma shi da iyalansa ba yanzu yana neman ya nema ya karba bashi ne a kasan waje sannan bayan ya gama cinye ya bar ma mutane wahala ya ce yana neman bashin biliyan talatin To baka ganin kamar za a ce ya zama kamar adawa ne tun da kila da su ma sun zarge ku da irin waɗannan abu shi yasa yanzu kuma kuke so ku. Ba mu taba karba ba shi irin wannan da ya tafi har ya fita kasan waje domin ya je sadda jihar nan ba. Kudaden da ake kawo a lokacin mu bai wuce biliyan ɗaya da dari takwas. Yau ana ba da kudade biliyan uku, biliyan hudu, amma duk haka nan ya ce kudaden nan ba su ishe shi ba. Yanayin da ake samun rigingimo yau a jihar nasara saboda rashin aikin matasa da ba su da aikin yi ya zo ya sadu da mutane suna aikin su suna ci suna sha ya kware su aiki yanzu ya zama mana rigima a jihar nasara yau in kun wuce nan za ku ga paul west na solar light da muka yi kwanakin baya ya dawo ya tuje su ya sake musu fenti ya sake kawo ya sake sanya bayan ya caje su ya sake ba da kudade ko ya ba da kwangila wannan muna gan cin baya ne yana za a iya cewa eh, wato gwamnatin cpc ba ta aiwatar da komai a jihar ba tun da ta hau mulki ba komai da su aiwatar in akwai komai su zo su commission mu gani mana duk wuraren da ya zagaya yana nuna wa mutane ga aikin nashi nan ga aikin nashi nan ayyuka na pdp shugaban jami'ar pdp a jihar nasarawa yunana iliya da yake mai da martani sakataren gwamnatin jihar ta nasarawa hamza elayo muhammad cewa yi Gwamnatin PDP da ta gabata ta bar ɗimbin bashi da gwamnatin mai ci ke biya. Dalilin kenan da suke biɗan kuɗi don gudanar da ayyuka wa jama'ar jihar. Mun aika wa House of Assembly bukata mu na karɓan bashi a capital market na biliyan 20. Wannan bashi saboda mu yi amfani da shi na wasu ayyuka na yin asibitoci makarantu hanyoyi da wasu abubuwan gyara ƙasa kuma bara mu karɓa ba sai majalisar jihar nasarawa wanda pdp su ne suke da rinjaye suka yadda hal alal hakika mun hau mulkin jihar nasarawa da bashin biliyan 29 kusan biliyan 30 kuma a yau mun biya bashin banki kusan biliyan 13 wanda gwamnatin pdp suka ci su gwamnatin da ya shuɗe tun da suka fara gwamnati ba su iya biyan albashi sai sun ci bashin miliyan 850 kafin su biya albashi amma mun da muka zo muka ce bara mu ci bashi ba kuma mun biya albashi kuma mun ƙara albashi wa ma'aikata to akwai zargin cewa kun kori ma'aikata wajen dubu goma sha biyu dama wani ma'aikata ba ɗauke su aiki ba ba da izini a ɗauke su aiki ba ana kashe mu raba ne tsakaninsu da wanda suke aiki a local government a lokacin pdp kenan cikin shekaru biyu din nan waɗanne ayyuka ne za a ce jam'iyyar cpc ta gudanar a nan jihar nasarawa mun yi hanyoyi na kusan kilomita 20 har da colvert da drainage a cikin garin lafiya ba ƙananan hanyoyi ba akwai asibitoci asibitoci wanda duk ana gine-gine yanzu ana ƙoƙarin a farfaɗo da su akwai kwangilan da aka bayar na ruwan nasarawa tun da aka da kwangilan ba ba da wani abu ba mun zo mun da kuɗi akwai ayyuka da yawa wanda gwamnati da ya shuɗe sun sa muka karasa wanda dole za mu ce mun taimake mutanen jihar nasarawa a ƙarasa wanya. sakataren gwamnatin jihar nasarawa hamza elayi muhammad zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya To a gaida Zainab kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama. Lallan shugaba amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyana yake je malamai su buɗe maka haka yake to bari kuma mu nufi jihar bauchi inda wata kungiyar krista matasa shiya arewa maso gabashin kasar ta cire wani taron faɗakarwa na kirsimeti wakilinmu abdulwahab muhammad na ɗauke da rahoton waƙoƙi kenan daga ƙungiyar matasan Kirista wato Christians Youth Vanguard suka gudanar dangane da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti na wannan shekarar. Ga dai abinda shugabannin ƙungiyar ke cewa dangane da bikin Kirsimetin. sunana joshua bulus ni ne shi coordinator na christian youth vanguard mun kaddamar da christmas carol da kake gani a nan raye da waƙoƙi da aka yi a nan babban kowane jiha akwai wakilai kusan jihohi goma sha tara na arewa so bayan mun yi wake-wake da addu'o'i na ƙarshen shekara da muka saba yi a kowane wuri muka ga lallai ya kamata mu kira ga 'yan uwanmu da ba su samu dama sun halarta ba su ma su ji me yake faruwa domin addu'ar mu guda ɗaya ne wannan muna cikin farin abana wata na farin ciki ne watan da muka samu a mai ceto da ya zo duniya ta wajensa ne muke ganin za mu samu tsira nan gaba bayan mutuwarmu. To suna Yusuf ya Ciroma, sakatare na Christian Youth Vanguard. Wannan lokaci ne na yafewa, lokaci ne na tunanin me ya kamata na yi domin jama'a su sami karuwa. Gafartawa juna, wasu kurakure muka juna, lokaci na kaunar juna, soyaya tsakanin krista da krista krista da musulmi domin in ba mu fita mu nuna hasken almasihu ba wanda ba krista ba zai gane menene wani addini yake ciki ba to wannan lokaci musamman lokaci ne na murna haihuwan almasihu na murna rai da lafiyar da ubangiji ya bamu ya kai mu ga wannan lokaci domin tafiya daga farko shekara zuwa yanzu ba karamin tafiya bane shi yasa ka samu ta dubai ba su so ga wannan ranar ba wannan babban rana ne wanda gaske baka zan alheri wa ubangiji ba to muna gode wa Allah muna kuma roko ubangiji Allah ya nuna mana na bari, Allah ya sa kuma a yi bukukuwan nan lafiya duk wani tashi hankali ubangiji Allah ya kawar da shi roko muke cikin suna almasihu to ni sunana Mr Yakubu Atan PRO na Christian Youth Vanguard to ni sakon da zan gaya ma al'umma shine da abun da mu muke muna kokari a wannan lokacin muna ziyartar yan uwanmu da suke musulmai mu je mu zo da su mu tattauna cewa lokaci ne za mu gafarta ma juna in na maka laifi ka yafe min in ni kai kuma kama laifi ka nemi gafara a wajena domin mu haɗa kai mu tsira tare a babban kuma aikin wannan kungiya da ni nake na wayar da kai shine muna haɗa group akwai seminar da muke yi duk shekara sau ɗaya muke yin shi muna yin kuma wani seminar da musulmi da krista shine muna gwadawa cewa a shekarun baya idan ka je makaranta za ka gan kujera cewa wannan kujeran muhammadu ne wannan kujeran john ne wancan kujeran abbakar ne wancan kujeran markus ne me yasa yanzu ake babbanta mana wannan su wa suka kawo mana wannan yanzu ya kamata mu zo mu haɗa kai mu gano wannan munafukan da suka kawo mana wannan domin shi bahaushe ya ce sai bango ya tsage dangare yake shiga lallai mu arewa mu muka bango mu ya tsage kuma wajibi ne mu juya baya yanzu ka gaya min kirsan arewa yana wahala musulmin arewa yana wahala a yanzu shugabannin matasan kungiyar christian youth bangat kenan da bayanin shirye-shirye da kuma jan hankulan jama'a dangane da wannan muhimmin lokaci abdulhamid muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya karshen makon nan aka gudanar da bukukuwan al'adun gargajiya da aka ƙirƙiro kusan shekaru ɗari da suka shige a jihar Borno. Wakilin Haruna Dauda biyu ya halarci bikin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Ya ɗaya daga cikin kaɗe-kaɗen al'adun gargajiya na masarautar shani da ke jihar borno da ke gudanarwa duk ƙarshen wata na nuna farin cikin su da kawo amfanin gona zuwa gida kimanin shekaru ɗari kenan wannan masarauta ke gudanar da irin wannan bukukuwa inda sukan gayyato baƙi daga makwabtan ƙasashe da kuma jihohi daban-daban a faɗin ƙasar yayin da su ma makaɗa da mawaƙa da masu wasannin kwaikwayo kan baje kolin su na irin basiran da Allah ya yi masu, mai mataba sarki shani alhaji madu mai lafiya ya yi amfani da wannan daman bayan miƙa godiyarsa ga waɗanda suka halarci taron ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar honorable kashin shatima ya ce akwai buƙatar samun makarantar mata a masarautar nasa wanda nan take gwamnan jihar ya alƙurin samar masu makarantar da kuma shimfiɗa masu titin mota da zai tashi daga garin shani zuwa garin kubo zai taimaka masu wajen fito da amfanin gonarsu zuwa kasuwanni. jiyar secondary school a shani kuma insha Allah a cikin shekara mai zuwa za mu yi jiyar secondary school a nan cikin gari shani bugu da kari insha Allah za mu yi hanyar Alhaji Mamman Birma na ɗaya daga cikin 'ya'yan masarautar wanda kuma ya shaida min yadda wannan bukukuwa take gare su. Dalilin yin menwaradin mutanenmu na da idan suka yi noma rani ya fita to za su yi waɗannan wasanni saboda murnar samun amfanin gona idan aka taru a shekaran ko ina za mu aika za a zo a yi bikin nan kawai a gama kuma lafiya shi ma mukaddas din shani dan lami gamande ya mun karin haske kan bikin kamar haka in shekara ta zo za a kakkawo kowa zai kawo abun da ya noma that was at the beginning kenan zai kawo abun da ya noma a taimaka wa sarki a fito a yi raye kowa ya nuna kalcansa da sauransu to kamar menene muhimmancin shiga al'ummanku wayan mahimmancin shi shine muna promoting cultural heritage yanzu ka duba kusan culture a wasu gurare sun mutu amma alhamdulillah masarautar mu bata bar wannan ba Malam Rabilu Musa wanda aka fi sani da dan Yiburo na ɗaya daga cikin waɗanda suka baje irin basirar da Allah ya musu a wajen wannan bikin wanda kuma na samu daman zantawa da shi eh, ka san mu duk inda yayan mutunci suke nan muke ba ma raban mutumin banza to Yiburo ganin cewa ka zo nan kamar akwai wasan da zaka gudanar a wannan biki da za a yi na yau insha Allah abun ma da ya kawo mu kenan ka san muna son duk mai kyautata mu nuna jama'a ya kamata su san yanayi sannan ka san ni an ce ma ibro gama gari kenan mugun dan makulli ba irin launin da ba za ka ganni ba a ciki kuma kamar yadda ka fara ganin mu da 'yan nigerian film muna son mu nuna wa mutane al'umma cewar babu irin mutanen da ba za mu iya dama da su ba malam rabilu musa da aka fi sani da dan ibro kenan a wadda ne da shi a garin shani a yayin gudanar da bikin shekara-shekara da masarautar shanin ke gudanarwa da ake kira minwara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaishe ka kada dai a sha'afa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogon a nan Washington na cewa karfe biyu da minti kusan 22 na asuba ga Ladan Ibrahim a yawa da sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako. shirin jaridun najeriya na karshen makon na wannan satin zai fara ne da jaridar lidashi da kuma labarin da ke cewa an tsara wasu 'yan sanda uku da direban wani alkali na yunkurin kashe shi alkalin a jihar delta amma jaridar compass ko ɗaya daga cikin labarin da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanda ce wasu 'yan kunan bakin wake su biyu sun halaka kansu a birnin kano a kokarin su na dana bom a turken wayan sadarwa na kamfanin mtn da na airtel a cikin jaridar the nation ko ɗaya daga cikin labarin da ta yi mai ɗaukar hankali shine wanda ce wasu 'yan arewacin najeriya na hannun damar marigayi shugaba yar adua yanzu haka suna nan suna tattaunawa a tsakanin su da yadda za su taka wa shugaba john tamburki na yunkurin da yake yi na sake tsayawa takara a zaɓe mai zuwa ita kuwa jaridar da son labarin alajabi ne ta rubuta wanda ta ce wata mace yar shekaru 59 da haihuwa da ke zaton ta kai shekarun barin haihuwa amma sai gashi ta haihu kuma ba tare da an yi mata aiki ko kuma wata matsala ba jarida ta ce wannan baiwar Allah ta yi shekaru 35 da aure amma sai dai barin ciki da taba yi sau uku yayin da jaridar punch ta ce a shayin farko gwamnoni biyu ne kadai suka taba sa hannu domin kashe waɗanda aka yanke hukuncin kisa a cikin jaridar tribune ko ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanda ta ce yanzu haka masu kula da alhakin samar da tsaro musamman arewacin najeriya su ma yanzu ana nan an sa musu tsiranu domin zargin da ake yi akan lamuran wasu daga cikinsu jaridar daily trust ko na ƙarshen mako ta rubuta labarin cewa ne an sace wani bafaranshi a garin rimi da ke cikin jihar katsina jaridar ta ce masu wannan ɗanyen aikin sun raba kansu biyu ne yayin da wasu suka kai farmaki a caji ofis wasu kuma suka kai hari gidan wannan bafaranshin kuma suka yi awon gaba da shi sharhin jaridun najeriya na karshen mako na wannan satin zai kammala ne da jaridar gajin da kuma labarin da ke cewa mutane suna ci gaba da raɗe raɗin mutuwar wasu gwamnoni guda biyu da na jihar cross rivers da na inugu wanda jaridar ta ce na jihar inugu ma har ya fara fuskantar barazanar tsigewa domin ko ya wuce ka'idar tafiyar tasa ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria. sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro ko ka aiko mana ta wayar tarho Salamu alaikum. Suna magana da ta ɗan Nijar mazaunin idanun ya Wando. Karamar hukumar gidan tsuri a cikin garin su. Ta Allah ina kira da shugabannin ECOWAS. Dan Allah su yi kokari sasanta tsakanin 'yan tawayen Mali da shugabannin Mali. Dan Allah shi ne ra'ayina. Ta ana girbe ta ɗan Nijar mazaunin idanun ya Wando. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. mai magana abubakar lawal abubakar daura wakika zan bayyana ra'ayina ne game da da sanin da kungiyar ecowas ta yi na cewa da ta sani da bata tura tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo zuwa kasar ghana da shugaban zaben najeriya a tashar riga to hakika wannan babban abin kunya ne ga waɗannan mutane kan yadda idan muka duba yanayin yadda suke tafka magudin zaɓe a najeriya yanzu har ta kai ta kawo hukumar zaɓe ƙungiyar ecowas ta fitar da su zuwa can ƙasar ghana don su koyo darasi to hakika don haka muke kira ga shugaban hukumar zaben najeriya a tashar jiza ka ji tsoron allah ka sani komin badan daɗiya za ka koma ga allah mahalicci kuma komin nisan jifa tsawon za ta sauka da haka nake kira da kungiyar ecowas tana ta rika tsara tana dubar bakin gatari ta rika sanin irin mutanen da za ta dauka na godi sashen hausa na muryar amerika na abubakar lawal abubakar daura assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana alhaji audi mai gora kamfala malamadorin jihar jigawa najeriya ina so na bayyana ra'ayina game da dawo da zirga-zirgar jirgin ƙasa tsakanin Kano zuwa Legas. To haƙiƙa wannan al'amari ina da muhimmanci kuma dawo da wannan sufuri na jirgin ƙasa haƙiƙa talaka zai samu sauƙi game da yadda kuɗin mota ya yi tashin goron zabi a Najeriya kuma zai kawo raguwar haɗura musamman wadda ake yi a motoci akan hanyoyi kuma muna fata gwamnati wannan al'amari ba yaudara ba ne zai zama shi ne ɗorewar wannan harkar sufuri na jirgin ƙasa a najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana shi ya tukur baban rediyo matankari a jihar Kebbi, Najeriya. wai amerika ina son in bayyana ra'ayi na dangane da rikice-rikice da tashin hankula wanda ke faruwa a mu najeriya alal hakika wa'yansu 'yan uwa na talakan najeriya sukan ganin kamar cewa talakan najeriya shi ma shi na da laifi game da abubuwan da ke faruwa a cikin tashin hankula a najeriya i haka ne amma babu wanda yake ummul isin laifukan da ke faruwa a cikin abubuwan cikin najeriya da tamu illa mu saboda sun shugabannin namu inda sun yi adalci tamkar yadda ya kamata kowa a bashi hakkin shi to in eh, Allah ya so ba za a samu wani ta'addanci ba ko wani hare-haren boko haramu ko wasu abubuwa saboda haka rashin adalcin nasu shike kawo wasu abubuwa waɗanda ke turgowa da fatan ina kira ga shugabannin namu su gano dukkan abubuwan da ke faruwa su ne ammal haba'isin wannan abin da su gyara da kuma Allah ya taimake su su gano kuma su gyara na gode mai magana tukur baban rediyo matankari a jihar kebbi najeriya boa allah shi taimake mu shi bar mana zumunci assalamu alaikum ku lafiya to amin suma amin kafin mu karkare ga takaitattun labarai 'yan tawaya jamhuriyar afirka ta tsakiya sun sake kwace wani garin a bayan da suka gwabza da sojojin gwamnati gamayyar kungiyoyin 'yan tawaye da ake kira seleka ta kwace garin bambari jiya lahadi shaidu suka ce sojojin gwamnati sun arce daga garin a bayan da aka shafe awa biyu ana musayar wuta da bindigogi Gamayyar 'yan hamayya masu saucin ra'ayi a masarar ta ce za ta ci gaba da mayar nuna adawa da daftarin tsarin mulkin kasar duk da alamun cewa daftarin ya samu goyon bayan jama'a a zaben raba gardama da a gudanar hawa-hawa. a wani taron manema labarai a birnin alkahira jiya lahadi gamayyar kungiyoyin da ake kira da sunan national salvation front ko nsf a takaice ta ci ta buƙaci hukumomin zaɓe na ƙasar su binciki zargin maguɗi da gudanar a zaɓen raba gardamar To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Kabiru Fage. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sabon Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da ya har harhaɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri da kuma fata al'ummar Krista za su yi Kirsimeti lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.